tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha ɗaya ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Allu'ulu'u wal Marjan fi mattafaka alaihi Shekhan al-Bukhari wa Muslim na Muhammad Fu'ad Abdulbaki Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Idan ba manta ba mun shiga littafi na arba'in da yake bayani akan fada'ilus sahaba, bayan da malam ya mana bayani akan falalan annabawa da manzanni, ya buɗe da tagaitaccen tarihin manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama ya rufe mana da tarihin Musa da Khidir to kuma tarihin sahabbai sai aka buɗe da tarihin Sayyidina Abubakar Siddiq a inda bayan da muka ƙarƙare bayani akan Abubakar to sai Malu ya ce babun ga wani babi min fada'ila Umar radiyallahu anhu. Wannan babi zai yi mana bayanin wani ɓangare daga cikin falalan da Allah maɗaukin sarki ya yi ma Sayyidina Umar baiwa, daraja da ɗaukaka da Allah maɗaukin sarki ya yi mashi, Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Mala ya ce, Hadisa Aliyin an Ibn Abbasin, Ibn Abbas ne ba mu labari cewa Sayyidina Ali, a sanda wudiya Umaru ala saririhi, a lokacin da aka ɗauki Sayyidina Umar aka sa shi a makara. Fatakaffanahu nasu ona mutane suka zo suka kewaye sayidina umar suna ta yin addu'a wai salluna suna ta yin sallah suna roƙon mai gafara qabla an yurfa'a kafin a ɗauki sayidina umar zuwa makabarta wa ana fihim ibn abbas ya ce ina tare da waɗanda suka zo addu'ar suka zo yin sallah kuma suka raka gawon Umar zuwa makwancinta. Falam yurqni illa rajulun akhizun mankibe Ibn Abbas ya ce, Kwatsam sai na ji wani mutum ya kama kafaɗa na, irin wannan sai ka ji ɗan tsam haka a jikinka. Fa'iza Aliyun Ibn Abbas ya ce, Ina waiwayawa sai na ga ab ab ai ba wani ne ya kama kafaɗa ta ba sai saidina Ali. Fatarahama ala Umara sai Sayyidina Umar yi addu'a na Sayyidina Ali yi addu'a na jin kai ga saidina Umar. Waƙala saidina Ali ya ce, ما خلفت أحدا أحب an أن ألقى الله بمثل عمله منك يتي يا عمر baka bar wani a bayan ƙasa yau a duniyan nan ba, wanda nake guri, nake fatar ina dama a ce, Allah maɗaukakin sarki ya sa in haɗu da shi da irin aikin da ya yi ka. babu wani wanda ya aiki a musulunci nagartaccen aiki wanda ka bar shi yake rayuwa yau a duniyan nan da nake gurin da fatan Allah madaukakin sarki ya sa in haɗu da Allah da irin aikin shi irinka. Wannan shi ne yabo na gaskiya, ka kwanta ka mutu a ce al'umma su faɗi gaskiya a kanka. amma sanda kake raye duk wanda ya zo yake yabanka ɗayan biyu ko ƙarya yake faɗi yana yaudaranka ko yana faɗin gaskiya kuma a ƙarƙashin haka kai kana cikin haɗari mai yiwa girman kai da da sum'a ya faɗa maka domin ba a amince ma wanda yake raye zai iya faɗawa mai yiwa cikin fitina amma wanda ya riga ya mutu shi sa sayyidina umar ya ce ku koyi addinin ku daga hannun waɗancan da suka riga suka mutu sau da su an riga an aminta daga fitina amma na raye sha'awa ne yau da kullum da fitintunu da kankai su komo za su iya zamar da kafan wanda yake raye Allah ka tabbatar da diga-diganmu wa aimullah sayyidina ali ya ce ina muku rantsuwa da Allah in kuntu la'azunnu an alakallahu Allahu ma'a Ya ce, ba abinda nike da tabbaci nike tsammanin Allah maɗaukin sarki zai yi irin ya hada ka tare da abokanka biyu suwaye abokan nan guda biyu na sayyidina Umar Zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma sayyidina abubakar cin da makwancinsu ma ɗaya wa hasibtu inni kuntu kasiran ya ce ina iya tunowa so da dama asma'un nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo nakan ji annabi yana cewa zahabtu ana wa abubakarin wa umar na tafi tare da abubakar da Umar, wa da ana wa abubakarin wa Umar, na shiga tare da abubakar da Umar, wa kharajtu ana wa abubakarin wa Umar, kuma mun fito tare da abubakar da Umar, ga manzon Allah can kwance waje guda da abubakar da Umar. Abin da Ali ke son ya isar ma kenan. wannan irin lazimtan da abubakar da umar suka yi wa annabi wannan ya sa allah madaukakin sarki ya ɗaukaka su tun sanda suke raye tare da annabin har bayan tafiyan annabin kuma suka cincida addini yadda allah ke so allah ya ƙara masu yarda Takaddar babu wani a duniya wanda ya yabi sayyidina Umar bayan rasuwan shi sai Ali, kafa bihi madah kafa bihi farah kafa bihi kulle shay'in wallahi wannan kaɗai ya ishe shi sayyidina ali kowa ya san waye ali son zuciya ba zai sa ya yabe wanda bai cancanci yabo ba goyon baya ba zai sa ya goyi bayan wanda yake ba nagari ba sau da sayyidina ali bai kwaɗayin komi wajen kowa sayyidina ali bai tsoron kowa sayyidina ali Allah kawai yake tsoro wannan yasa wannan kalmomin da ya bude ya faɗi kan sayyidina Umar ya faɗi kalma na gaskiya a inda abin ya cancanta ya dace ana fahimtar wannan da kyau ko Allah ya ƙara masu yarda wannan hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi a littafi na 62 kitabu fada'il ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a littafin da ke bayani akan falalan sahaban annabi a babi na shida babu manaqiba Umar bin al-Khattabi abi Hafsin a ƙarƙashin babin da ke bayani akan darajojin Saidina Umar Abu Hafsin Umar bin al-Khattab Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi yarda. Hadisi na gaba, hadithu abi sa'idin al-khudri ƙala, wannan hadisi abu sa'idin al-khudri ne ya ruwaito ya ce, Ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi ya ce, Baina ana na'imun, ya ce, Wata rana ina kwance ina bacci. ra'aitun nasa yi alayya sai ne mafarki na ga ana yin man faretin mutane, ana zuwa man da jama'a wa alaihim ƙumusun, waɗannan mutane suna sanye da wasu ’yan taguwa, ’yan riguna haka. Minha ma su sudi, daga cikinsa akwai wanda yake rigan nashi iyakanta kan nonon shaka sudiyya iyakanta ke na rigan ta ɗan sawa daga wuya ta makale nan wata nan wata kun gano wannan da ke ku wa ha ma duna zalika daga ciki ma akwai wanda bata kai kan nonon ba tana sama ta laƙe can wa da alayya umar ibn al-khattabi sai naga an nuna man sayyidina umar na wucewa wa alaihi kamisun ya jirruhu sai ga shi da wata zulumbuwar riga yana janta hatta dara ƙasa. Iyakan mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan, a nan sai annabi ya shiru. Ƙalu sabai suka ce, Fama auwalta zalika ya Rasulallah, to ya annabi, ya ma'aikin Allah. da me ka fassara wannan mafarki naka ƙala sai annabi ya ce addinu mun gano wannan da kyau ko wasu jama'an za su zo iyakan addinin nasu ɗan it ɗan it ɗan it amma sai na umar addinin ya zuba ya kai har ƙasa ma'anan wannan shine umar zai yada addinin Allah ko ina sai ya gamsu mun gano wannan da kyau ko akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-imam bukhari ne ya fitar da shi a littafi na biyu kitabul iman littafin da ke bayani akan imani a babi na sha biyar babu tafadilu ahalil imani fil a'mal babin da ke bayani akan masu imani suna samun fifikon daraja dangane da abin da ya shafi ayyuka kuna fahimtar wannan da kyau ko gwargwadon aikin da kake a musulunci aikin da ya zama na Allah ne, gwargwadon yadda imaninka ke ƙara haske da ƙara ɗaukaka da kuma buwaya. Shi sa jama'a a dagi, imani na ƙaruwa gwargwadon ƙaruwan aiki na kwarai ne. Mun gano wannan da kyau ko? Shi sa ƙidan ahalus sunna wal jama'a shine al'imani yazidu wa yankusu. imani yana ƙaruwa kuma imani yana raguwa yazidu ya ziyadatil amal yana ƙaruwa ne da ƙaruwan aiki wa ƙusu bi naqsiha idan aiki ya ragu ko aiki ya zama ba na Allah ba ne, to wannan yana rage imani ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kiyaye mu hadisi na gaba hadisi bin umara Kala wannan hadisin abdullahi ɗan umar ne ya ruwaito ya ce sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal ci ji annabi yana cewa baina ana na'imun annabi ya ce wata rana ne ina bacci otitu bi kadahi labanin sai aka zo man da wani kasko da wani koko da wani kofi wanda yake shakare da allaban nono. Fasharibtu, annabi ya ce, Na sha nonon nan, hatta inni la'ararrayya la'ararriya ya min azfari, yace ce, Na sha na ƙoshi har sai da na ga zufa yana tsatsafowa daga ƙumbata. Summa a fadli Umar ibn al-Khattab. ya ce sai na ɗauke ragowan da ya kingi sai na ba sai da na umar ƙalo sabai suka ce kai fama taho ya rasulallah wannan mafarki naka to da me ka fassara shi ƙala sai annabi ya ce al'ilmu na fassara shi da ilimi mun gano wannan da kyau ko ma'ana na umar Allah zai mai baiwa na addini, Allah zai mai baiwa na ilimi, wanda wannan addinin da ilimin sai ya yaɗa a ko'ina a duniya sakamakon aikin da ya yi. Mala yake cewa a ƙasa, Ƙalal imamun nawawi, babban malamin musulunci al'imamun nawawi ya ce, Wa amma tafsirun laban bil ilmi fassara nono da annabi ya yi da ilimi, Mala ya ce, ma fi kasratin nafi'i, saboda nono yana da amfani mai yawan gaske wanda yake ma al'umma. Wa fi annahuma sababu salah, nono yana zama sababi na waraka, fallabanu giza'ul atfal sannan nono shi ke zama abincin yara ƙanana sababu salahahum da kuma dalilin ingancin rayuwansu da lafiyansu wa ƙuwatin lil abidan sannan nono yana saman majiki da ƙarfi ba'a da zalika wal ilmu sababun li salahil akhirati duniya shi kuma ilimi shi ne sababin da ke inganta rayuwar duniya da lahira baki ɗaya kaga irin yadda shi ko malam ya kalli alaƙan nono da ilimi ina fata mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan hadisi mala ya ce an kharaja hul bukhari al-imam bukhari fitar da wannan hadisi a littafi na uku kitabul ilmi littafin da ke bayani akan ilimi a babi na biyu, babu fadlul ilmi babin da ke bayani akan falalan ilimi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace yanzu wannan yana nuna cewa sayyidina Umar ya fi kowa ilimi kenan a'a akwai wanda zai zama ya fi kowa ilimi amma Allah maɗaukin sarki ko bai yi nufin ilimin zai bunƙasa a hannun shi ba kun gano wannan da kyau ko sai Allah ya ɗauki wani sai bunƙasa ilimin a hannun shi yanzu idan ka ɗauko manyan malaman ƙasan nan shehu ɗan hodiyo da abdullahi gondo don allah suwaye malamansu ai suna da malamai amma sun yi fice irin nasu sun yada ilimin irin nasu da ko mala abubakar mahamudu gumi da kowa sheikh Samaila idris suna da ilimi ina malamansu da suka karantar da su suna nan sun yi gwargwadon abin da za su iya amma bayyanan ilimin da bunƙasan ilimin da ya a bakinsu ya ɗaran mayan da na malaman nasu yake, da ko Shek Jafar Mahamudu Adam da Malam Albani, ai suna da malamai, ba su ne so koya ma kansu ilimi ba, amma ya aka yi Allah maɗaukin sarki ya bunƙasa ilimin a bakinsu, amma malaman da suka karantar da su kuma Allah maɗaukakin sarki bai bunƙasa ilimin a hannunsu ba. in ka ji wannan sai ka ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ne da Allah ke ba wanda ya so alherin aikin da waɗannan suka yi yana komawa zuwa ga malaman da suka karantar da su ina fatan mun gano wannan da kyau in an rubuta a mizanin hasana ɗinsu to malaman nasu ma za a je a rubuta musu wannan abin a nasu ina fatan mun gane wannan amma ɗaukakan daraja jama'a Allah kaɗai ke yin wannan Allah ya sa mu dace shi yasa sayyidina Umar ba ya fi kowa ilimi ba ne amma da wannan falala ce ta musamman manzon Allah ya bayyana Allah ya sayyidina Umar sannan kuma bayan rasuwan Umar ɗin ai an gani, don inda ya yaɗa musulunci, da inda ya kai musulunci a karantar da al'umma, kowa ya yarda na Umar ya yi abin da Allah ke son shi da ya yi, Allah ya sa mu dace. Mala ya ce hadisi abi ta radiyallahu anhu kala, wannan hadisi abu huraira ne Allah maɗaukin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce, Sami'tun Nabiya, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo, ya ce ya ji annabi yana cewa, Baina ana na'imun, annabi ya ce wata rana yana bacci, Ra'aitu ra'aituni ala ƙalibin, annabi ya ce sai na ganna a bakin rijiya. alaiha dalwun akwai wani ƙaramin guga a bakin rijiyar. Fanaza'atu min ma sha Allah, annabi ya ce sai na jawo ruwa a cikin wannan rijiyar gwargwadon abin da Allah ya nufa, sun ma'akada habin abi hafa, sannan sai ɗan abi hafa, na abubakar sai ya anshi wannan gugan. Fana za a biha zanuban au ne, sai ya jawo guga ɗaya ko biyu wa fi naz'ihi da'afun a cikin jan ruwan da abubakar ya yi babu karsashi akwai rauni a cikin wannan jan ruwan da sayyidina abubakar ya yi annabi ya ce wallahu ya gafiru lahu da'afahu Allah madaukin sarki zai gafarta ma abubakar wannan raunin nashi sun masta halat garban, kawai sai annabi ya ce sai na ga wannan gugan ta rikide ta zama babbar gugan da ake jan ruwa a Sahara. Fa'akhada Khattab, sai Umar ɗan Khattab sai ya ɗauki wannan guga, falam ara abkariyan minan nas, annabi ya ce ban taɓa ganin shugaba ba, babba mai ƙarfi wanda ya aiki irin aikin da Umar ya yi. Mun gano wannan da kyau ko? Yanzu o naz'a Umara wanda ya rika aiki da ƙwazo irin na Umar ba, hatta daraban nasu bi atanin mutane suka sha suka ƙoshi, suka shayar da raƙumansu har suka kai raƙuma inda suke makwanci suka kwantar da su. Ya ce, Ban taba ganin jarumi mai ƙoƙari da ƙwazo wanda ya aiki irin na na Umar ba. Wannan kalma na abkariyan ga sha ƙasa mala ya ce, Ai, sayyidan, ban taɓa ganin shugaba aziman wanda Allah Madaukin sarki ya mai girman iko, ƙawiyyan da Allah Madaukin sarki ya maƙarfi ba, kamar na Umar. Yuqalu haza abkariyil qaum Larabawa sukan ce wane abkari ne cikin mutane, kama sayidu sayyiduhum wa kabiruhum wa qawiyyuhum kamar yadda ake ce mutum shugaba ko babba ko wanda ya fi su ƙarfi da jarunta da jajircewa. Waƙila malamai suka ce al'aslu asalin wannan kalma na abkare, anna abkar ƙaryatan yaskunu haljin suka ce abkar wani gari ne wanda aljanu suke zaune a cikin shi Fi fima umuna cikin abin da larabawa aka same suke riyawa falamma ra'au she’an, fa kullama ra'au she’an, duk lokacin da larabawa suka ga wani abu fa'iƙan wanda ya wuce tunaninsu, gariban abin da ba kasafai akan ga yana faruwa ba, mimma yas abu amaluhu cikin abin da kai zai wahala mutum ya iya aiwatar da shi, waya ya dukku kuma abu ya zama da kyakkyawan kasantuwa da tsari mai ban sha'awa, au an aziman fi nafsihi ko su ga wani abu mai girman daraja a karan abin nasabuhu ilaihi sai su kira abin da abkare. Sun mabta sa'a fihi fa miya bihi sayyid ana nan sai zama al'amarin ya ƙara faɗi. daga nan sai aka rika kiran shugaba wal kabiri wal wanda yake da girma babba da kuma ƙarfi na jarintan iya zartar da al'amara sai sai kiran shi da abkare wa huwal muradu huna mala yace shine abin da ake nufi anan. mun gano wannan da kyau ku a cikin hadisin yace hatta daraban nasu bi atanin ai arwau iblahum sai da suka kosar da raƙumansu jama kai ka san ruwan da raƙumi yake sha eh ruwan da za mu sha ninkin mu goma na raƙumi zai iya shanye shi lokaci ɗaya kun gano wannan da kyau ku amma suka shayar da raƙumansu da jan ruwan da sayyidina Umar ya yi sun ma'awau ha'ila ha sannan suka kwashi raƙuman suka kai su garkunansu madurƙusa raƙuman wa huwa al-mawdi' alladhi tusaqu ilayhi ba'ada mala shine wajen da ake kora raƙuma su je ba'ada saqi bayan an shayar da su litastariha saboda raƙuman su huta قال الإمام النووي في شرح مسلم الإمام النووي يفدي أتشكين المنهاج بشرح مسلم بن الحجاج قال العلماء malamai suka ce هذا المنام matsalin wadih ya ce wannan mafarki na annabi misali ne ƙarara jama'a idan aka ce annabi ya yi mafarki ko gano wannan shi ma nau'i ne na wahayi kuna gano wannan karka ɗauka mafarki ne irin naka ba irin shi ba ne saƙo ne daga Allah lima jara li abi bakarin dangane da abin da ya faru ga sayidina abubakar wa umar da abin da ya faru ga sayidina umar radiyallahu anhu anhuma fi khilafatihima a lokacin khalifancinsu, wa husni siyaratihima da kuma irin kyakkyawan aikin da suka yi, wa zuhuri atharihima da kuma irin abubuwan da ya faru na asarin aikin da suka yi, wattifa'un nasu bihima da kuma irin yadda mutane suka amfana da wannan jagoranci na Sayyidina Abubakar da Umar. wa kullu zalika من minan صلى sallallahu alaihi wa وسلم duk irin wannan ci gaban da suka samu daga annabi suka koya wa min barakatihi wannan yana daga cikin kingin albarkan annabi wa asari suhubatihi kuma yana daga cikin gurbin abotan da suka yi da annabi ne suka ɗarsas alherin da suka gudanar a zamanin rayuwansu da kuma khalifancinsu. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب الأمر sai zama annabi dama shine ma'abucin jagorancin al'amarin, faƙama bihe akmalu qiyam annabi ya tsayo da gudanar da al'amarin addini da ilimi da rayuwa a cikin al'umma tsari mafi cika a lokacin da yake raye, wa ƙarrara ƙawa'idul Islam kuma annabi ya ƙarrara ƙa'idojin Musulunci, wa mahada umurahu kuma annabi ya shimfida al'amuran musulunci tsab wa awdaha usulahu annabi ya fitar da usul na musulunci a fili wa furu'ahu da kuma rassan shi wa dakhala nasa fi dinillahi afwaja mutane suka zo suka shiga addinin Allah ayari ayari wa anzalallahu ta'ala har ya kai ga Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau fa na cika muku addininku summa tuwfiya sallallahu alaihi wa wa sallama ana nan sai Allah ya ma annabi rasuwa fa abubakarin radiyallahu anhu sanataini wa ashhuran sai sayyidina abubakar ya koma ya zama khalifan annabi na tsawon shekaru biyu da ’yan watanni. Wa muradu al-murad bi qawlihi sallallahu alaihi wa wa sallama shine abin da annabi yake nufi da zanuban au zanubaini guga ɗaya ko guga biyu. Eh, Mala ya ce wa haza shakkun minan rawi, wannan shakka ne na mai ruwaya, wal muradu zanubani wa hasala fi khilafatihi qital ahalar ridda, abin da ya kai aka ce an ga wannan raunin shine tangarɗan da aka samu sanda annabi ya rasu sai larabawa gaba ɗaya sai suka yarda suka bar addinin suka bar addinin suka yi ma addinin tawaye suka yi ma gwamnatin abubakar tawaye suka ɓalle wasu suka hana zakka wasu suka kaza a annabawan ƙarya suka bayyana aka ta haifar da rikita-rikita a cikin addini addini ya kasa motsawa konan da can kun gano wannan da kyau ko sai kasance abubakar ya ƙare aikin shi a cikin gari ne kawai saboda waɗannan sun shagaltar da shi kuna fahimtar wannan da kyau ku? ko biyar adabirahum Allah maɗaukin sarki ya ɗaura abubakar a kansu ya datse ƙarshensu wata sa'al islamu musulunci ya faɗaɗa sun matuwufiya sannan abubakar ya rasu fahallafahu umar radiyallahu anhu sai sayyidina umar ya zama khalifa bayan shi fatta sa'al islamu fi zamanihi musulunci ya faɗaɗo a zamanin shi, wata ƙarrara lahun min ahkam sai aka samu a zamanin Sayyidina Umar hukunce-hukuncen musulunci da ba iya faɗaɗa su a zamanin abubakar ba, sai suka sami yalwatuwa da faɗaɗuwa, malam ya mithla irin yadda ba a taɓa ganin faɗaɗuwan irinsu ba, domin a zamanin annabi annabi bai taɓa barin jaziratul arabiya ba. Mun gano wannan da kyau ko? Amma sai da na Umar ya kai musulunci har Afirka, har Turai, har Asia, har ko'ina. Fa'abbar bilkalib ala amrin musulmin, to sai aka waye gari malamai suka fassara wannan rijiyar to al'amarin musulmi ne lima fi min alma, saboda aidin rijiya abin da ake sa ran a gani a cikinta ruwa ne, alladhi fihi hayatuhum wa salahahum wanda rayuwar mutane da kuma kintsuwansu to ya ɗamfari ga abin da yake cikin wannan rijiya ne na ruwa. Wa shabbaha amirahum bil lahum sai aka kamanta shugabansu da wanda zai ɗibo masu ruwan. Wa saƙaihi huwa ƙiyamihi bi masalihihim wannan shayar da aka ce ya shayar da ruwa har masu raƙuma suka ƙoshi suka ƙosar da raƙumansu wannan yana nuni akan aikin shugaba kenan ya zo ma al'umma da abin da zai inganta rayuwansu wa tadbira umurahum da kula da al'amuransu. Wa amma ƙauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi abi bakarin, amma kun ga maganan da annabi ya ce ma abubakar, wa fi naz'ihi za'af, falesa fihi haddun min fadilat abi bakarin, mala ya ce wannan bai daga cikin haddun min fadilati abi wai kwashe darajar abubakar wala isfad fadilati li umarin alaihi kuma wannan bai nuna cewa wai umar yana da falala sama da abubakar ku ji wannan dan a ce wani na bayanka ya samu wata daraja bai nuna cewa kai na gaban darajanka bai kai ba haka ne darajan cewa umar ga abinda aka ambata game da shi a'a wata daraja ce Allah ya mashi ta yanzu ya samu amma bai cimma abubakar ba wa inna ma huwa ikhbarun an muddati wilayatihima annabi yana baiwa al'umman duniya labarin tsawon ƙarfin da gwamnatocinsu za su yi wa kasratin tifa'in nasu fi wilayati umar Tuliha kuma da irin yadda annabi ya bayanin yadda mutane za su amfana da gwamnatin na umar saboda gwamnatin ta yi tsawo ta wajen shekara goma da watanni wala tusa'ul islam walittisa'ul islamu wa biladuhu da kuma yadda musulunci ya samu faɗaɗuwa aka ƙara wa musulunci faɗin garuruwa wal amwali kuma gwamnatin sayyidina Umar ta samu yalwatattun dukiya wa ghairuha da al'amara masu daraja da ba wannan ba min al-ghana'imi wal futuhat aka samu ganimomi da cin garuruwa da yaƙi wa masarar amsar sannan aka kafa birane wa dawwanar dawawin kuma aka rubuta littattafai wa amma ƙauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don duk wani tsarin gwamnati da kake ji da gani a yau ko to a zamanin sayyidina Umar aka yi shi amma da annabi ya ce wallahu ya gafiru lahu fale safihi tanqisul lahu wannan ma ba rage darajar sayyidina Abubakar bane wala ishara ila zambin kuma ba wai yana ishara cewa abubakar yana da wani zunubi ba ne wa inna ma hiya kalimatun kana almuslimuna yad'umuna fiha kalamuhum musulmi so da dama sukan kulle maganarsu da irin wannan an kawo mutum sai a ce Allah ya gafarta mashi Allah ya ji kan wani mun gano wannan da kyau ko to wannan shine wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a lamba na a littafi na sittin 62 kitabu fada'il ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa babi na biyar babu ƙaunin nabiyyi sallallahu alaihi wa a babin da annabi yake cewa law kuntu muttakhizan khalilan da dai zan riki wani badadaye lattakhastu ababakarin khalila yace da abubakar na raka hadisi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma wannan hadisi na gaba Abdullahi ɗan Umar Allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda ya ce, Annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala, shi lallai annabi ya ce, Uritu fil manam, an nuna min cikin bacci na, anni an bidalwin bakaratin ala kalibin cewa ina jan ruwa da wani ƙaramin guga a cikin wata rijiya. a abubakarin ina cikin aikin sai abubakar ya zo fana za'a zanuban au zanubaini shi ma sai ya ja guga ɗaya ko biyu naz'an da'ifan jawowa cikin rauni haka wallahu ya gafiru lahu Allah maɗaukin sarki ne zai gafarta mashi. Sun ja Umar bin al ana nan sai na Umar ɗan Khattabi ya zo, fastahalat garban sai wannan guga ta riƙiɗe ta zama hamshaƙiyar guga falam ara abkariyan yafri annabi ya ce kai ban taɓa ganin shugaba mai ƙarfi irin umar ba fariyaho irin ƙoƙarin shi hatta rawiyan nasu ya jawo ruwan da sai da ya ƙosar da buƙatun mutane kaf wa darabu bi atanin suka ƙosar da raƙumansu kaf har suka kwashi raƙuman suka kai su makwancinsu. Kun gano wannan da kyau ko? Duk wannan ishara ne akan me zai biyo baya bayan rasuwan annabi irin wanda ya tarbiya ya za su riƙe al'amarin bayan bashi. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Allah shi kiyaye. Wannan hadisi al bukhari ya fitar da shi a littafi na biyu. kitabu fada'il ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a babi na shida babu manaqiba Umar bin al-Khattabi Hafsin hadisi na gaba hadisu Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يتي دخلت الجنة النبي يا شجع الجنة au a taitul jannata ko cewa yi annabi ya zo aljanna fa afsartu annabi ya ce sai na hango wata hamshaƙiyar fada fa liman haza sai na ce kai ka kai wannan gini wannan gida wannan fada nawa ce ce Ƙalo sai aka ce da ni li Umar ibn al-Khattab, ai na Umar ɗan Khattabi ne, fa'arattu an adkhulahu annabi ya ce sai ne nufin zan shiga wannan gida na Umar in gani, falam yamna'ani illa ilmi bi ghairatika sai annabi yace ce, ai ba abin da ya hana ni shiga gidan nan sai don tuno kishinka da na ya kai Umar. Ƙala Umar bin al-Khattab sai sayyidina Umar ɗan Khattab ya ce, Ya Rasulallah, ya manzan Allah bi abi anta wa ummi ya nabi Allah, na ba da fansan iyayena kaf gare ka ya annabin Allah, a wa alaika a garu, yanzu in ma kishin zan yi sai yi kishi da kai? In ma kishin nike yi sai yi kishi da kai ya manzan Allah? Ai da ka ɗan leƙa ka gano mana me ke ciki, ko gano wannan da kyau ko? Kenan Sayyidina Umar yana da gida ina, aljanna manzan Allah ne har ya ga gidan ma. kai da kake zagin Umar, kai da kake cin mutuncin Umar, kai da kake ma Umar kage, kai da kake ƙin shi a ranka, kake ƙudurce kafirci a kan shi, to za a je lahira za a gani. Wallah ka iya da rawan gabanka, kakka je ka daka ta rawan wani. Allah ya kiyaye. Wannan hadisi Bukhari ya fitar da shi a littafi na sittin da bakwai kitabun nikah a lamba hadisi na ɗari da bakwai babi na ɗari da bakwai babul ghira babin da ke bayani a kan alghairatu kishi hadisi na gaba mala ya ce hadisu abi horerata radiyallahu anhu kala baina na hannu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu horera ya ce wata rana ne muna tare da annabi iskala kwatsam sai annabi ya ce mana baina ana na'imun cewa wata rana ina bacci ne ra'aituni fil janna annabi ya ce kwatsam sai na ganna aljanna fa izam ra'atun tatawadda'u sai ga wata mace tana alula ila janibi qasrin a gefen wani hamshakin bene Faƙultu sai na ce liman hadal al wannan gida kuma na waye faƙalo sai suka ce da ni li umar ibn al ai na sayyidina umar ɗan khattab ne fa zakartu ghayratahu annabi ya ce sai na tuno kishin umar fa wallaitu mudbira ya ce sai na juya da baya fa umaru sai sayyidina umar ya fashe da kuka wa qala ya ce a alaika a gharu ya rasulallah yanzu in kishin zan yi ya manzan Allah sai yi kishi da kai? Ashe wannan hadisin ya fassara mana na baya, mai annabi ya gani ya kasa shiga, matan Umar ya gani, ashe matan Umar ma ‘yar aljanda ce. Mun gano wannan da kyau ko? Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Wannan daraja ne ko ba daraja ba ne, wannan shi ne asalin daraja ma. Wannan hadisi akhar Bukhari al-imam al ya fitar da shi a littafi na hamsin da tara kitabu bada khalqi a littafin da ke bayani dangane da farkon halitta babi na bakwai babu ma ja fi sifatil jannati wa annaha makhluqa a ƙarƙashin babin da ke bayani akan siffan aljanna da kuma bayyana cewa a yanzu ɗinnan aljannan na nan an halicce ta domin wasu na da aƙidan cewa aljanna ba a yi ta ba sai ranar lahira za a yi ta wannan ba daidai ba ne kuskure ne ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace hadisi na gaba mala ya ce hadisi sa'ad bin abi waqas qala wannan hadisi sa'ad dan abi waqas ya ruwaito shi ya ce ista'azana umaru ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ne sayyidina Umar ya zo gidan annabi ya sallama, sanda ya sallama aka ba shi izini, wa inda hu nisa'un min ƙureshin sai aka sa'a annabi yana tare da wasu mata na ƙureshawa yukallimnahu suna ganawa da shi, wa yastaksirnahu suna yawaita magana ga annabi suna tambayoyi aliyatan aswatuhunna har suna ɗaga sautinsu sama sun samu sakewa. Falammas ta'azana Umaru yayin da Sayyidina Umar ya nemi izini, ƙumna yabtadirnal hijaba nan da nan sai suka miƙe suka suri hijabansu. Mun gano wannan da kyau ko kowanne ta natsu. Fa'azina lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ba Umar izinin shigowa, wa Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hako, ai ba abin da annabi yake sai dariya. Faƙala Umaru sai Umar ya ce, Adhakallahu sinnaka ya Rasulallah, wannan farin ciki da wannan annashuwa da wannan dariya naka da kake ya manzan Allah, Allah ya dimantar da shi duniya da lahira. Ƙala, annabi sai ya ce, Ah, ai ajibtu min ha'ula illati kunna indi yace ai ba mamakin komi nike yi ba irin mamakin waɗannan mata waɗanda suke waje na, kunna indi wanda suke tare da ni falamma sami'na sautaka yayin da suka jiyo sautinka iftadarnal hijaba nan da nan sai suke wop suka suri hijabansu kala Umaru, Sayyidina Umar ya ce, Wa anta ya Rasulallah kunta a haƙƙa an yahabna ya ce, Ya manzan Allah, ai, ba wanda ya cancanta su ga kwarjini in ba kai ba, don me suke ganin kwarjini na ba sa ganin kwarjininka, kaga kuma fassarar da Umar ya yi. Sun maƙala, sannan sai ce, Ai, aduwati an hinna, Umar ya ce, Ya ku maƙiya kawunansu, a ni wala tahabna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu ni kuke ganin kwarjini ba kwa ganin kwarjinin manzan Allah ƙulna na'am sai suka ce eh anta afazzu wa aghladu min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai kai kafi manzan Allah tsanani kafi manzan Allah zafi kana tsanantawa kana yin abubuwa ga sunan mala a ƙasa marmaza sai magana ya ce alfazzu wal bi ma'ana wa huwa ibaratun an shiddatul khuluqi wa khushunatul janib shine mutumin da yake da zafi yake da tsanani da jajircewa قال العلماء ليس اللفظة أفعل هنا للمفاضلة بل هي بمعنى فز غليظ قال القاضي وقد صح حملها على المفاضلة wa inna mal qadar alladhi min hafin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama huwa ma kana fi iglazihi alal kuffar cewa da aka yi aglas mun gano wannan abin da annabi yake da shi na ɗan zafi shine zafin na ƙarewa makafirai ne Walmunafikina da munafikai ba muminai salahan bayi ba kama ƙala ta'ala kama yadda Allah ya ce jahidul kuffar wal munafiqin kai gwagwarmaya da kafirai da munafukai waglus alaihim sannan su ji babu daɗi ina fatan mun gano wannan da kyau amma in mutum ya zama ɗabi'an shi kenan kullum wannan ku? wallahi lan faddu min haulik Allah madaukin sarki ya sa mu dace suka ce ai kai kana da tsanani kana da tsanani qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi malaki ya kai shaitan qattun salikan fajjan kai umar shaɗan bai taɓa haduwa da kai ka biyo wata hanya ba illa salaka fajjan ghaira fajjika face ya bi wata hanyar da ba taka ba shaidan da shi, in ya biyo hanya ka biyo hanya to nan da nan zai canza hanya ya bi wata hanyar ba taka ba ina fatan mun gano wannan ba ma waɗannan matan da ke tare da mu wanda suke a tsorace ba a'a ɗan ma da ya gwagwarmaya da Adam to kai Umar tsoron kama yake ji wannan hadisi akhrajahu al-Bukhari al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a littafi na tara, kitabu il khalqi a babi na sha ɗaya babu sifati iblis wa junudihi hadisi ibnu umara radiyallahu anhuma qala wannan hadisi ibn Umar Allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda ya ce, Lamma tuwufiya Abdullah, ja abnuhu Abdullahi ibn Abdullahi ila Rasulillah, yayin da Abdullahi ɗan Ubayyu ɗan Salul ya rasu, shi ne Abdullahi a nan, sai ɗan shi Abdullahi ɗan Abdullahi ɗan Salul ya zo wajen annabi, fasa alahu an yi kamisahu. ya roƙi annabi cewa annabi ya ɗauki rigan shi ya bashi, yukaffinu fihi abahu domin yi mahaifin shi likafani fa'a'atahu sai ya ɗauki wannan riga ya bashi. Sun masa'alahu an yi ya alaihi bayan nan kuma sai ya ya roƙi annabi cewa ya zo ya mai sallah. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي عليه sai annabi ya miƙe don ya mai sallah faƙama umaru sai sayyidina umar ya miƙe fa akhadha bi thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya riƙe rigan annabi faƙala ya rasulallah ya ce ya manzan Allah tusalli alaihi yanzu wannan munafikin za ka yi mai sallah wa qad nahaka rabbuka an tusalli alaihi alhali ubangijinka ya hana kai mai sallah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce inna ma khayyaranillahu ai zaɓi ne Allah ya bani faƙala ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko kai masu istighfari ko ba ka ba in tastaghfir lahum saba'ina marra ko da ko kai istighfarin su saba'in ne wasa aziduhu ala saba'in yace zan ƙara saba'i sama da saba'in ɗin kai jama'a kowa zo mutumin kirki yanzu abdullahi dan ubayyu annabi ya mai sallah ya mai istighfari sama da saba'in kai za ka iya ma mahaifinka istighfari saba'in bayan mutuwan shi Allah ba karamin ɗa na ƙware ne zai zauna bayan binne mahaifin shi ya mai irin wannan addu'an ba kun ga wannan da kyau ko amma lallai ya zauna yi mashi istighfari ye mai istighfari ba na wasa bai ce zai ƙara sama da saba'in ɗin. Ƙala ya ce, Innahu munafikun, munafiki ne fa, ƙala annabi biris da sayyidina Umar, fasalla alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai annabi mai salla. Fa sallah, fa'anzalallahu sai Allah ya saukar da, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Daga yau, har abada kakka ƙara ma daga cikin waɗannan sallah wala ta ƙum ala ƙabarihi sannan kuma kakka ƙara tsayawa bayan binne shi a ƙabarin shi kana mai addu'a. Wannan hadisi akhrajahu hul bukhari Alimamul bukhari ya fitar da shi a littafi na sittin da biyar kitabu tafsir a babi a lamban sura na tara, sotu bara'a, babi na sha biyu, babu istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ya kawo wannan hadisi wannan yana daga cikin daraja da falalan sayyidina Umar domin gashi ya nuna kar a yi abu kaza saboda ga matsayin wannan mutumi da ya bijire ma Allah ya ma gwamnatin musulunci ta waye kuma manzan Allah yake ganin hikiman da'awa ai ai mai to bayan kuma an yi ɗan sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da aya cewa kul kar a sake a ƙara yin wannan jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to wannan shine ƙarshen ɗan takaitaccen bayani da malam ya ɗan rerayo mana dangane da abin da ya shafi Sayyidina Umar. Kun ga irin ƙarfin imani na Sayyidina Umar ba sa iya haɗuwa hanya ɗaya da wa da shaɗan. Allah shaɗan da zai biyo hanya, Umar ya biyo wannan hanyar. Umar fa bai ganin shaɗan, shaɗan da yake ganin wa Umar amma annabi ya ce Allah ya canza hanya zai yi ba zai taɓa yadda si ka faɗa da ka faɗa da Umar a hanya ɗaya ba to wannan ƙarfin Umar ne hikiman Umar ne ƙoƙarin Umar ne ya samu mashi Allah ba shi ba ne. bin Allah ne kawai kuma shi Umar ma bai ma fasan haka na faruwa ba har sai da annabi ya gaya mashi to ba mamaki idan Allah maɗaukakin sarki ya ma irin wannan baiwan kai ma ka zama haka kawai abin da zai sa ba za ka sani ba mai gaya maka ne ba shi amma da mai gaya maka na nan mai yiwa a gaya maka ana fahimtar wannan da kyau ko shi sa wallahi kowa ya kokari ya zama mutumin kirki kowa ya kokari ya zama salihin bawa kowa ya kokarin duk abin da aka ce na banza ne a shari'a wallahi kokari ya bar shi ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu za ka ci a'a to sai na Umar duk tsoron shi da ake ji da wannan firgita da Iblis yake in ya ga Umar ya waɗancan matan suka iya makalewa suka gaya ma Umar wancan maganan eh suna makale ne bayan wa bayan annabi ne yayi inda a titi ne su ma yanda shedan ya makale shi ma me makalewa za su ba za su iya fitowa fili ba ina fatan mun gano wannan da kyau sayyidina Umar dan Khattab kenan Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda. To bayan da Malam ya ƙarƙare mana bayanai dangane da abin da ya shafi tarihin Sayyidina Umar ɗan Khattab Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi yarda. Malam ya ce, Min fada'il Usman bin Affan radiyallahu anhu, ga wani ɓangare ɗan takaitacce na wasu darajoji da falololi da Allah maraukin sarki ma na Usman ɗan Affan baiwa da su. Mala ce hadisu abi Musa radiyallahu anhu ƙala, a, to ai yanzu kowa ya san waye Usman, mun gano wannan da ke ku? na Usman, jama'a, ɗan mace da ɗan namiji fa suke da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. saboda sanda mahaifin kakan annabi da ya tashi sai ya haifuwa, ya haifi Abdullahi, sai ya haifuwa Abu Talib, sai ya haifuwa kakar Usman, haka suke ubansa ɗaya. Abdullahi ya haifuwa manzan Allah, Abu Talib ya haifuwa Aliyu, ita kuma ƙanwan sai ta haifi wata ‘ya mace, kun gano wannan da kyau ku? To wannan ‘ya mace ita ta haifi wa, ita ta haifi Usman. Kene yanzu Usman me yake a wajen Aliyu da wajen annabi, ‘ya'yansu ne, shi ɗansu ne, kuna fahimtar wannan da kyau ku? Kenan duk wanda ya zagi Sayyidina Usman ya zagi ɗanwa, ɗan annabi ya zagi ɗanwa. ɗan Ali. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? family ɗaya ne fa, to amma abin da kai ci, mahaifin Usman ba shi ne amma Amawi, mahaifin Aliyu sai zama ba shi ne amma Hashimi, mahaifin annabi sai ya zama ba shi ne Hashimi. ba wani bambanci kama a ce ba haushe ba katsine ba haushe ba kano ba haushe ba gobiri kuna fahimtar wannan da kyau ko to amma yan shiya sai suka ɓoye wannan tarihin in ana maka magana kan sayyidina usman sai ka ɗauka sayyidina usman wani bare ne can can mai nisa ko baran ne ai ai dai musulmi ne ko ba musulmi ba ne musulmi ne amma dai gaskiya waɗannan abubuwan ina ganin kamar da laifin malamanmu ba don koyon ba sai don su ma fito da wannan matsalan su bararraje shi ba su yi ba yanzu wannan matsalan akwai malaman da Allah madaukin sarki ya musu baiwa na karbuwa wanda suna buɗe baki suka yi wa'azi kan irin wannan suka faɗa kan ka ce kwabo wannan abin zai waɗa ƙasan nan ko ina kun gano wannan da kyau ku da sai su riga ɗauko irin waɗannan abubuwa masu mahimmanci in sun hau kan mimbari sai su isar da wannan saƙon sai kai inda baka zato ma jama'a muna gane wannan da kyau ko min da ya kamata kenan yanzu a ta ‘yan shi'an da ke zagin Usman wannan tarihin ma fa ba san shi ba. Kawai dai zagin suke ba su san yana da alaka da gidan annaba ba, gidan su annaba ɗan gidan ne shi ma. Ɗan gidan ne, su ne ɗaya ba. Amma da yake an zalunci tarihi, sai aka ɓoye wannan, sai ana zuwa maka da wani ɓangare can, ƙaddarabe bai da wannan ya fi auri ‘ya'yan annabi guda biyu. ‘Yan shi'a da suka so ƙin Allah sai suka ce ba ‘ya'yan shi ba ne agolan shi ne, ko agolan shi ne dai annabi ne ya ba shi auren, balantana ‘ya'yan shi ne na cikin shi. Kalli ƙiyayya malam da zai kai ga ƙwace ‘ya'yanka a zubar saboda ana ƙin sirikinka. A ce ba ‘ya'yanka ba ne. Kuna gane wannan da kyau ku? Wanda sai da ya kai annabi da na biyun taras ya ce muna da ta uku da mun auren ma da ita a jawan nan irin gudunmawan da sayyidina Usman ya yi addinin musulunci ka tsammanin wannan gudunmawa ko wanda zai iya irin shi ne idan kana karanta tarihin Usman ka samu tarihin Usman da Malam Sallabi ya yi, irin yadda ya zo ya bayyana darajoji na Sayyidina Usman da falalan Sayyidina Usman da irin gudunmawan da ya bayar wajen haɓaka addinin Allah, Allah wa sai ka ce, wai Sayyidina Usman ɗin nan mutum ne kuwa? Mun gano wannan da kyau ku? Allah sai ka koma kana tanin anya mutum ne, saboda abin da Allah maɗaukin sarki ya mai baiwa na dukiya Allah bai tsole mai ido ba. ya ɗauka ya taimaka ma addinin Allah a bisa inda ya kamata kuma a bisa fuskan da ya dace taimakon. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Wanda har zamanin khalifofi kaf an waye gari wannan gudunmawan da Sayyidina Usman ya bayar an yi amfani da shi wajen gina addinin Allah. Duk abin da baka zato, wallahi Usman ya yi shi. bayan nan sayyidina Usman ya zo ya zama khalifata khairin khalifa na alkhairi da ya zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bayan sayyidina Umar sannan idan ka je ka binciki irin garuruwan da sayyidina Usman ya ci da yaƙi Allah za ka yi mamaki me yasa ba ambatan garuruwan da Usman ya ci da yaƙi jama'ar gingimin da suka faru ƙarshe ne kashe shi da aka yi sai aka manta da me wasu ma'aikace-aikacen da yi to kuma rigimar sai ya zama ya ci gaba a zamanin khalifancin sayyidina ali rigimar sai ya ci gaba da fintintunu na shi'a da fintintunu na khawarij sai ya zama waɗannan rigingimin sun ɗauke hankulan mutane kyawawan ayyukan da usman da ali ya yi da mu'awiya da su yazidu sai ya zama gaba ɗaya ma an manta da su ko ma tattauna magana a kansa ba a yi domin lokacin su rawafid ‘yan shi'a da khawarij da mu'tazila da ‘yan ƙadariya suna ta amfani da daman da suka samu wajen cin mutuncin malaman musulunci da shugabannin musulunci musamman halifofin da suka gabata ga fitintunu na nawasib duk waɗannan abubuwan su suka haifar da wannan sai gan ana maganan waɗanda suka wani gudunmawa sai ka ji kamar ma Usman baya cikinsu. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. in Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu ɗauko tarihin sayyidina Usman subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum